الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara mu a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na littafin al'adabul mufrad littafin da tafarin malamin hadisi Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Abu Abdullah ya wallafa Allah ya kansa drama mun haɗu a wannan yammaci na 19 ga watan Rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam arba'in. wanda ya yi daidai da 27 ga watan 12 shekara ta 2018 wannan shi ne darasinmu na na sha uku a za mu tashi farkon babi na 38 mai lambar hadisi na 72 malam ya ce babu babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum Allah sunne mun shi babin da zai magana akan cewa kusan kusan dangantakar ku ansab jam'i ne na me na nasab to lalle ka san dangin ka ma'ana dangi na bangaren uwa da dangi na bangaren uba gwargwadon ma tasiluna bihi arhamakum gwargwadon yadda za ku dinga sadar da zumuncin ashe dangi kokari ake ana sanin su muna da dangi a guri kaza mu san su muna da dangi a guri kaza mu san su muna gane ha qala haddathana amru ibn khalid qala haddathana attab ibn bashir an ishaq ibn rashid an az-zuhri qala haddathani muhammad ibn jubair ibn mut'im anna jubair ibn mut'im akhbara أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر <clears throat> تعلموا أنسابكم ثم سلوا أرحامكم والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك الانتهاك a wannan hadisi ibn wahab ya fitar da shi haka abdiya al-maqdisi ya fitar da shi haka qabarani a cikin musnad ash-shamiyyin shi ma ya fitar da wannan hadisi bayan imam al-bukhari ya koro isnadi zuwa ga muhammad ibn jubair ibn mut'im jubair ibn mut'im muhammad dan jubair dan mut'im shi jubair ibn mut'im shi ya ba dan labari أنه سمع عمر بن الخطاب شياج عمر بن الخطاب يقول على المنبر ينا akan أكم na نهدبا ينا فدي أكم منبري نهدبا ينا تعلموا أنسابكم كني مسن دنجنكم dangantakarku dangartakokinku su ne da yawa ko to lalle ku nemi sanin su a san wani danginka ne wani ba ka ba wani ka ne wani ba ka ba to in kun san wannan summa silu arhamakum sannan kuma sai ku sadar da zumuncin ku wallahi yace na rantsi da Allah innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhihi shay za a iya samu tsakanin mutum da tsakanin wani a samu wani abu a tsakaninsu ma'ana ko su fada ko su saba juna ko su ba daidai ba muna ganewa yace walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilati ar-rahim da kuma a ce mutanen nan da wannan sabanin ya shiga tsakaninsu da sun san abin da ke tsakaninsu <coughs> muna ba? na alaƙa dakhila anan ne alaƙa da sun san abin da ke tsakaninsu na alaƙar dangantaka na alaƙar zumunci la'auza'ahu zalika an intihaki da wannan zumuncin ya hana shi wannan ɗan uwan ci alfarmar ɗan uwansa ana bata an gane mana da ce za ga idan mutum wato in aka shi ake sa ake cewa zaman birni zaman bariki sai ka je ka rigima da dan uwanka ba ka sani wanda inda ka san dan uwanka ne da ba za ka je ka rigima da shi ba ka gani shine walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilati rahim da ya san cewa akwai alaka ta jini tsakaninsu uzahu zalika an hake? da wannan ya hana shi ya je ya keta masa alfarma shi yasa ake kokarin a san ɗan uwa ɗan uwanka ko yana da wadata ko bai da wadata ka san shi muna gane na? a wannan hadisin abin da yake nuna mana shine mu yi kokari mu san danginmu ba kamar yadda yanzu zamani ya lalace ba mutum baya kokari ya san danginsu sai in suna da abin hannunsu a'a duk wanda Allah ya haɗa ka da shi ta jini yi kokari ka san shi dan ka sadar da zumunci domin sadar da zumunci yana kai mutum ne zuwa ga ina zuwa ga aljanna yanke shi kuma yana kai mutum zuwa ga wutar jahannama Allah ya tsare shi sa inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta la yadkhulul jannata qati'un mai riwayar hadisi ne ta yani qati'ar rahim duk mai yankewa ba zai shiga aljanna ba mai riwayar hadisi ne ce wanda ba zai shiga aljanna ba shine mai yanke zumunci Allah ta'ala ya samu kuma masu sadar da zumunci قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق ابن سعيد ابن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال احفظوا أنصابكم تسلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبه تشهد له بسلة إن كان وصلها wa alaihi bi qati'atin in kana qata'aha wannan hadisin hakimun mai saburi ya fitar da shi sannan imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra shi ma ya fitar da shi haka ya fitar da shi a cikin shu'ab yani shu'ab al-iman shi imam al-baihaqi sannan hakim ya ce hadisi ne sahihi zahabi ya mai muwafaqa to wannan hadisin bayan malam ya koro isnadi zuwa ga abdullahi ɗan abbas a zuwa ga ishaq ibn sa'id ibn amru shi ishaq shi ya ji babansa sa'id ibn abdu yana ba da labarin cewa daga abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbas ya ce ihfadu ansabakum ku kiyaye dangantakokinku ku kiyaye dangantakakku in kuna kiyaye dangantaka ka san wani naka ne wani jininka ne wani kaza ka ne to tasilu arhamakum wannan zai sa ku ringa sadar da zumuncin fa innahu la bu'da bil rahmi idha qarabat din nisan dangantaka in ka kawo ta kusa da kai sai gaba ke nisa ba misali za ka ga wani kaka kuka hada da shi wani ma kun hada da shi ne ta wajen baban kakanka in ka mutunta wannan zumuncin ka jawo shi kusa sai gan shi kamar dan uwanka ne wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi sai ya ce fa innahu la bu'da bil rahmi idha qarabat babu nisa daga dangantaka in dai an kawo dangantaka kusa sai ga wani na alaka da wato sun haɗu da shi ta wajen kaka na biyu amma saboda sun rike dangantaka sai ga kamar wato dangi ne na kusa ina fatan mun gane sannan ya ce wa in kanat ba'ida ko da ko nan dangantaka ta nesa ne in an kuso da ita sai ganta a kusa wala qurba biha idha ba'dat dangantaka ku in ta yi nisa wato ba ta da kusan an nesan ta ko wanda kuke ciki ɗaya ne in ba ku zumunci sai ga kun yi nesa da juna muna gane ha wa in kanat qariba ko da ko nan dangantakar a kusa take wa kullu rahimin dukkan wani zumunci atiyatun yawmal qiyamah zai zo rana alkiyama amama sahibihi a gaban wannan mai zumunci misali muna da zumunci da malam Suleiman to zumuncin da ke tsakanin da malam Suleiman zai zo ranar alkiyama zumuncin in ya zo me zai yi manzala da ah, Abdullahi da baza ce tashhadu lahu bisilatin zai ma sheda a gaban Allah cewa ka sadar da shi in kana wasalaha in ka kasance din ka sadar idan na sadar da zumuncin da ke tsakanina da malam Suleiman to zumunci zai zo ya ce ishaq ya sadar da zumuncin da ke tsakaninsa da malam suleiman muna gane wa alaihi bi qati'atin sannan dai zumuncin kuma zai yi shaida cewa wane ya yanke shi in kana qata'aha in ya kasance ya yanke shi mana in ka yanke zumunci zumunci zai ba da shaida a gaban Allah in ka sadar da zumunci zumunci zai bayar da shaida a gaban Allah kaga lalle zumunci ba abun wasa bane muna gane babu hal ya al-maula inni min fulan mai al-maula maula shine kana da bawa idan ka yanta shi ya zama maulanka ko bai zama maulanka ba ya zama to yanzu kana da bawa ka yanta shi shi zai ce yana daga cikin dangin suwa ne shin bawan nan zai ce ka yanta ba zai ce shi dangin ku ne to shine hadisin zai magana a gaba قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا وائل ابن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب كجاء عبد الرحمن ابن حبيب لاي <coughs> من قال عبد الله ابن حبيب عن جامع قال قال لي عبد الله ابن عمر من من أنت قلت من تيم تميم قال من أنفسهم أم أو من مواليهم قلت من مواليهم قال فهل لا قلت من مواليهم إذن من أقول يا بأي مال يقول إسنادي زوا عبد الرحمن ابن حبيب عبد الرحمن ابن حبيب مجهول ناي ما قال أكن جهالة جهالة في الحديث كو راوي مجهول ولذا يضعف هذا الحديث بهذا الراوي عبد الرحمن ابن حبيب سبوا هكا أكيد أن حديث سبوا Abdurrahman ibn Habib na bata an gani qala yace qala li Abdullah ibn Umar Abdullah dan Umar ya ce min man an ta. kai daga cikin wace jama'a kake qultu sai na ce min taymi tamimin an yi daga cikin jama'ar tamim ne qala sai ce min an fusihim au min mawalihim kai kana daga cikin tsakansu ne ko kuma kana daga cikin waɗanda suka yanta ulti min mawalihim yace ni ina daga cikin waɗanda suka yanta qala fa halla qulta sai yace masa abdullahi dan umar yace to dan me baka ce min mawalihim idan ba baka ce kai kana daga cikin kai maula ne gare su amma ba dan cikin su bane me yasa baka faɗa haka ba muna gane a ah. Abdurrahman ibn Habib ah, ibnu ibnu ibnu hajar ah, ibnu ibnu hibban ya ambace shi a cikin athiqat muna gane ha amma da yawa daga cikin malamai sun sun ce majhul ne majhul ne la yu'raf walidha kana alhadithu da'ifan saboda haka hadisi ne zama da'ifi la'alla littafin hannunka za ga za ga kila an ce wai hasan to gaskiya duk lokacin da aka samu hadisi da rawi majhul yudha'af hadha alhadith ana da'afa wannan hadisin sai dan an samu ta hanya to ita wannan hanyar na iya yin tarakki zuwa wani matsayi na daban ina fatan mun gane babu maulal qaumi min anfusihim da hadisi sahihi kuma da yace maula din mutane to yana daga cikin su kaga wannan hadisi mai nuna ba za ka ce kai kana daga cikin su ba ko ba haka ba قال حدثنا عمرو ابن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله ابن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه أبيد الرفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يأتي قال لعمر يسيد عمر أن كتاب الله يقرأ ما سيدا اجمع لي قومك يسيد ترام متانا كما أنا قريشاوا fa jama'ahum sai Umar ya tara su falamma hadaru baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar fa qala yayin da suka zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya shiga sai ya ce kad jama'atu laka qaumi hakika na tara maka mutane na ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa sami'a dhalika al-ansaru sai mutanen Madina suka ji labari an ce a tare Qurayshawa a garin Makka a garin muna ganewa muna ganewa to su kuma suka gaba a neme su ba sai suka ji labari Fakalu sai suka ce kan nazala fi quraishin wahyu suka ce kai da gani wahayi ya sauka wa quraishawa al mustami'u wan nadiru ma yuqalu lahum haka daga cikin mutanen madina sai aka samu gwanan su wanda za su ji me za a faɗa quraishawa wasu kuma su zo su kalli me za a ga quraishawa ina batun mun gane فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بين أظهرهم فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال zala sallama sai fito gaban mutanen Qurayshawan nan sannan sai ya ce hal fikum min ghairikum shin a cikin ku akwai wanda ba ku ba qalu ce suka ce eh fina halifuna halif shine wanda kuka kulla alƙawari za ku taimaki juna da shi kaga baya daga cikin ka amma akwai Yarjeje ne za ku ce muke juna da shi ina ba ta an gane suka ce akwai irin waɗannan mutanen a tare da mu wabnu uktina akwai ƴaƴan ƴan uwanmu amma mata wa mawalina akwai mawali din waɗanda muka yanta kun gane kalan mutanen guda uku waɗanda suka yi alƙawari da su da ƴaƴan ƴan uwansu mata me yasa suka ce da ƴaƴan ƴan uwansu mata saboda ɗan ɗan uwanka mata ba shi da alaka mai ƙarfi zuwa gare ka kai tsaye ba ka ce ba na banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijali al'abaidi haka suka ce na banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur a al'abaidi wasu ka ce banuna ƴaƴanmu banu abna'ina ne ƴaƴan mu maza yanzu in kana da ɗa namiji ya haifi ɗa to naka ne banuna banu abna'ina amma ce wa banatuna amma ƴaƴanmu mata kwa banuhunna ƴaƴan da suka haifa abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan su mazajen ne can nesa haka suka ce wai banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ir rijal al aba'idi to nan gurin kaga sai suka ce akwai wanda muka kulla alƙawarin yarjejeniya da su akwai ƴaƴan ƴan uwanmu mata sannan akwai waɗanda mu ne muka yanta su kuma tambaya aka musu aka ce musu shin ku kaɗai ne ba wani tare da ku suka ce eh amma a cikinmu akwai kaza akwai kaza akwai kaza qala an biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halifuna minna waɗanda mu kullu alƙorin ce muka juna da su su ma suna tare da mu wa ibn ukhtina minna haka ƴaƴan ƴan uwanmu mata su ma suna cikinmu. mu wa mawalina minna waɗanda muka yanta su ma suna cikin mu kaga sabanin wacce riwaya ba shi a wannan riwaya sai sai ya ina baka mun gane mun gane ko wa antum tasma'un alhali kuna ji wa antum tasma'un kamar tambaya ce alhali kuna ji na ko inna awliya'i minkumul muttaqun lalle masoyana a cikin ku majibinta na a cikin su ne almuttaquna masu jin tsoron Allah Ma'ana waliyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne masu jin tsoron Allah kamar yadda waliyan Allah ma su ne masu jin tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra Allah ta'ala ya ce ku saurara waliyan Allah waɗannan ba tsoro a gare su a ranar alkiyama babu damuwa amma Allah bai kyale kowa ya ce nasa ne waliyi ba sai Allah ya ce Allah amanu waliyan su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sai kasance suna jin tsoron Allah ashe duk wanda ya zama yana da imani ya kasance yana tsoron Allah waliyin Allah ne ko ba waliyin Allah bane ashe kaga ba wani mutum kawai za a ware a a sa fuskar sa ba a ringa cewa shi ne kadai waliyin Allah dala muna gane ha ba shi kadai za a ware a ce shi ne kadai waliyin Allah ba ita Allah ya bayar da sifa in Allah ya ce ku zama kaza sai kuma Allah ya ce muku to in kuna so ku zama kaza din nan kaza da kaza da kaza za ku rinda aikata yanda yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah ya ce ku gaggawa zuwa ga aljannace da Allah ya tattala ga suwa ga masu tsoron Allah aljanna fadin ta ya kai fadin sama da ƙasa Allah bai ce mana wani ne mai tsoron Allah ba wani ne mai tsoron Allah sai fara bayani الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين sunan da suke ciyarwa a lokacin yalwa da kunci suke kame fushinsu masu yin afuwa ga mutane Allah yana son masu kyautatawa walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru Allah li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kaga wannan sune sifat na mutanen da suke jin tsoron Allah muna gane ha shi sa yace in awliya'uhu illa almuttaqun kuma ma yace walakinna aktharuhum la ya'lamun kadai waliyan Allah sune masu jin tsoron Allah ba wani kuma duk wani waliyi in kana so ka gane waliyi ne za ka ga yana bin shari'ar Allah domin ba waliyin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shari'a yake bi Aisha an tambaye ta me dabi'un manzon Allah ce kana khuluquhul Qur'an in ce ya kaza zai in ce ya bari zai bari duk walittaka ka ba kai sai na Abubakar da Umar ba wanda sun suna duniya aka ce musu yan aljanna amma suna bin shari'a kaga ba da ka je ka kawo wani mutum yanzu yana yin tabargaza yana yin abin da ya ga dama kuma ka ce waliyi ne kuma dole sai an yarda yana faɗar abin da kwata-kwata ba addini ne. amma kuma a dole sai an yadda da wannan abin da yake faɗa kaga ba zai yi ba muna ganewa shi sa shi addinin musulunci addini ne da aka gina shi akan qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce da wannan ake yin addini shi sa in dai kana so ka fahimci addinin gaskiya to karanta qur'ani karanta sunna duk abin da ya ci karo da qur'ani da sunna wannan ba daidai bane imam malik dan anas yana nan a cikin littafin Imam Shatibi na al littafin al Imam Malik yake cewa bayan saukar ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bayan saukar wannan ayar duk wanda ya kawo wani abu yace wannan abin addini ne za a iya samun lada dala muna gane ha kuma bayan baya wato baya cikin abin da annabi sallama ya koyar to wannan mutumin ko ya yadda ko bai yadda ba yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da khiyanatul risala yace saboda Allah yace da manzon sallama ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah yace manzon Allah ya isar da sako kuma ahadin ban kwana ai ya fada ya ce na isa ya ce Allahumma shaƙar wayan muslim to kuma sai ka zo ka ce ka samo sabon wani abu na addini kaga ko dai annabi mantawa ya bai faɗa ba ko manzan Allah bai sani ba kai yanzu ka sani ko kuma kana nufin manzan sallama ya boye kai kuma saboda imanin ka fito da shi in ko ba haka ba addini ba Allah muna ganewa shi sa tattauna irin wannan tana da daɗi amma an sa tsoron Allah kuma ana so a fahimci gaskiya muna gane ya amma mutum yazo yana yana yana yana jima yana hayaniya to wannan wani abu ne daban suka ce wai mai abin fada baya fada kuma suka ce wai wai idan ka ji mutum yana jin tsoron a ce as to kazan mutane sato ya koyi a malum malum ka a ce as te kara eh mana amma ba ka ba ai ta fada mana shi sa ga ahlus sunna Allah ya musu baiwa malamin su ma in zai ci abu kaza addini ne sai ya kawo hujja ba ko da ka zo ka tare mutane kawai ka dirga suka tashi ka tafi su kyale kama ba ma'ana suna da basira suna ganewa cewa eh wannan ilimi yake faɗa ko ba ilimi yake faɗa ba wannan daidai yake faɗa ko ba daidai yake faɗa ba suna da basira suna karatu a gurare daban-daban Allah muna gane ko Allah ya samu dace Annabi sallallahu alaihi wasallam inna awliya'i minkumul muttaqun fa in kuntum ulaika fadha wa illa fanduru yace in kun kasance ko masu jin tsoron Allah ne to ku ne ƴan uwan nawa amma in ba kasance haka ba to sai ku duba wata hanyar daban muna gane in dai kana so ka zama tare da manzo Allah sama to shine ka je masa da imani ka je masa da jin tsoron Allah yace la ya'ti an-nasu bil a'mali yawm al-qiyama wa ta'tuna bil afqali fa yu'radu alaykum yace ba yadda za a yi mutane su zo da ayyukansu na ƙware rana alkiyama dan kuna ji ku ƴan uwana ne ku kuma ku zo da nauye-nauyen ku na zinubai ku ɗauka wai za a kawo da kai da gare ku a kyale ku ma'ana babu alfarma manzala salma ƴan uwansa yake gaya wa wa anzir ashiratakal aqrabin ya tara dangin sai gaya musu wannan yace inna awliya'i minkumul muttaqin muttaqun duk da ku ƴan uwana ne to wanda suke masoya na majibinta na a cikin su ne masu tsoron Allah in kun kasance haka to ƴan uwana ne in ko mu kusance haka ba to sai ku duba wata hanyar ku wata hanyar ta daban dan Allah ka ji maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwansa ya ga wannan yace ba yadda za a yi mutane su zo da ayyukan su ranar alkiyama sun yi imani sun yi aikin da zai kai su aljanna ku kuma ku zo da nauyi afqal zunubi kenan dan yace wala yahmilunna afqalahum wa afqalan ma afqalihim wala yus'alunna yawm alqiyamati amma kanu menene yaftaru muna gane to ba yadda za a mutane su waɗanda ba ku ƴan uwana ba sun zo da aiki na gari ku kuma ku zo da nauyin zunubi kuma sai ku ɗauka wai za a kawo da kai da gare ku a ce ku shiga aljanna to ba za a yi wannan Allah ba zai haka shi addinin musulunci dangantaka ka da wane ba ta sa wai ka je ka samu kima da daraja a gurin Allah mun karanta hadisi a baya manzo Allah ya tare ƴan uwansa yace ya ku bani wane?' ku kiyaye kanku daga wuta ya ku bani wane ku kiyaye kanku da karshe zo kan Essa Fatima yace ya ke Fatima ta binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace anqibi nafsaki minan nar fa inni lan lan ugni anki min Allah shay'an yawm al ni ba abinda zan amfana miki a ranar kiyama kuma ya ishe ka misali labarin Annabi Ibrahim da mahaifinsa mahaifinsa yana wuta amma Annabi Ibrahim saboda tsayawarsa akan gaskiya Allah ya ce mai al'umma inna ibrahima kana ummatan qanita qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa da'a ila siratin mustaqim ya ishe ka annabi nuhu sai da ya tsaya a cikin mutane yayi wa'azi na shekara 950 kamar yadda qatada ya fada yayi wasu shekarun kafin 950 bayan ya gama 950 din yayi wasu falabita fihim alf sanatin illa 50 ama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون شكرا ألي ترى إذا حسنين وأز أما أنسى لما تسعين متجهن لهم من أغاني أكا النبو اللي تما تسكن أوتا كان كاتهت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يبني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل أما فرعون كدير من كيدي برناتك ان فرعون Ka Allah da kansa sai da ya faɗa cikin suratul dukhan yace innahu kana aliyan min al-musrifin duk wani mai barna fir'auna yana saman sa amma matar sa tace rabbi bin li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-zalimin malaman tafsiri suka ce kafin ta mutu sai da Allah ya gina mata gida a aljanna muna gane ha shi sa annabi sallama yake cewa la ya'ti an-nasu bil a'mali yawm al-qiyamah bayan da mutane su zo da ayyukansu na kware a ranar alkiyama wa ta'tuna bil afqal ku kuma quraisha ku zo da nauye nauyen ku na zunubi fa yu'radu ankum akau da kai da gare ku a ce ku shiga aljanna to ba za a yi haka Kuma nada fa qala sai manzon Allah ya kira yace ya ayyuhan nas ya ku mutane wa rafa'a yadayhi yasna'uhuma ala ru'u yad'uhuma yad'uhuma ala ru'usi quraish manzon Allah ya daga hannun sai na dora akan kawunan mutanen quraish yana cewa ayyuhan nas yana ga sauran mutane yana cewa ya mutane inna quraishan ahla amana quraishawa mutanen amana ne man baga alaihim duk wanda yayi zalunci a gare su qala zuhair ne daga cikin masu riwaya zuhair sai ya ce adulluhu ina nufa wato ina tsammanin abinda annabi ya ce man baga bihimul awasira man baga bihimul awasira me awafira ma'ana sharri muna gane sharri ko halaka ma'ana duk wanda ya zalunce su hanyar yi musu sharri ko ta hanyar me sa su a cikin halaka muna gane na kabbahu Allah limin khiraihi Allah ya kifa fuskar sa a wuta akan zozan hancinsa ya kulu zalika salasa marrat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka sau uku muna ganewa kaga wannan hadisin ya nuna mana maula min anfusihim wa min anfusihim na an gane ko wa kadhalika alhulafa min min min min anfusihim dala muna sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa ashe dangantakarka da wani ba ita za ta kai ka aljanna ba ina so mu rike jam'al كلمة الأواصر الأواصر جمع لنا آثور عين ألف سيثاء سي واو سراء أنا كلا رام دأكي حق أو زاكي دم فروكا سنة حق زاكي أتكي سيفا أسيس كشي سيس كتوريش شما أنا كنا كمين afir afur ko awa jam'in sa awafir kaga dai ai sharri shi sai yace duk wanda ya zalunce su ta hanyar sharri ko ya zalunce su ta hanyar halakar da su to Allah ya kifa fuskar sa autar jahannama akan zozan hancinsa Allah muna gane ya? babu mana ala jariyatayn aw wahida babun da zai magana akan falalar wanda ya dauki nauyin baiwa guda biyu ko ɗaya wato mata guda biyu ko kuma guda ɗaya jariya shine ai karamar yarinya ana ce baiwa kuma jariya dala muna gane to sai ka ɗauki nauyin guda biyu kana tarbiyyar su kana tarbiyyar su me sakamakon ka in guda ɗaya ce me sakamakon ka haddasa na abdullahi ibn yazid qala na harmala ibn imran أبو حفص التجيبي عن أبي أشان المعافري أن أقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبة بن عامر abinda da malaman tarihi suke faɗa yana daga cikin waɗanda ta hanyar su addinin musulunci ya zo Afirka ya zo Najeriya wannan sahabin Uqbatu ibn Amir ina baka an gane to shine yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta man kana lahu salatu banat duk wanda ya kasance yana da ƴaƴa mata guda uku wa sabara alaihinna yayi hakuri akan hidimta musu da tarbiyar su da kula da su wa kasahunna min jiddati sannan ya tufatar da su gwargwadon mudatarsa muna gane wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddati min jiddati mana ya ringa tufatar da su yana ciyar da su yana daukar nauyin su gwargwadon wadatarsa kai ya musu qawli saboda ƴaƴa mata suna buƙatar kuɗi da yawa yanzu ɗa namiji ko ɗinkin sallah ka zo yi masa in ka je ka siyo mai ɗan shadda sayadi hudu ko biyar ka miƙa masa da dubu ɗaya kuɗin ɗinki ka gama da shi amma ita a mace tana buƙatar leshi wata ran na dubu hamsin dubu talatin ba haka bane tana buƙatar takalmi mai tsada tana buƙatar gold tana buƙatar kayan shafi-shafi, tana buƙatar ka sai mata kasan suna da kayan shafe-shafe kasan matan yanzu sun zama fara dala ba ka wani sai ka daina ganin yarinya wata uku kana zuwa sai ka ta zama fara sai ka ringa cewa to wannan ko dai fara da ce ko kuma yar ko ta rikide ta zama fara ko ta ce ta daban masu ɗan sauƙi su yanzu suna ɗan shafa foundation da plaster suna da suna da abin da suke fuska su kanki da shi akwai foundation akwai plaster da sauransu sai ga yarinya kafar ta baka fuskar ta fara combination kenan ko haka ba shi sa in za ka yi aure kullum kana biya mata in za ka zo ba sai ta yi kwalliya ba saboda ta ta shafa foundation da plaster da sauransu ka zo ganta fara su ko mutanen kano an jarrabe su da auren faran mace shi da gashi da fara fes muna gane to in yi hakuri da su sannan ya tufatar da su gwargwadon wadatarsa min jiddati ya min ginahu ya tufatar da su gwargwadon wadatarsa kunna lahu hijaban minan nar za su kasance masa garkuwa daga wutar jahannama ƴaƴa mata guda uku a shahi wa ƴaƴa mata falala ne shi sa za ga mata ƴan boko da sun san gatin da addinin musulunci ya musu da ba za su ma ko kuma da ba zai ringa burge su ba in ka kalla a zamanin jahiliya ba a ɗaukan mata da muhimmanci al'ummomin bayan ba a su da muhimmanci yanzu akwai al'ummar da mutum ɗaya sai ya auri mata dubu eh ya auri mata dubu saboda su ringa mai noma kawai su suke ci da kansu kuma su mai noma akwai al'ummar da duk shekara sai ta dauki mace ta wa ruwa akwai al'ummar da idan mace tana al'ada to ba za a ba ta zauna a gidan ba wai bala'in ce sai da a ɗauke ta a kai ta jeji wanda zai kai mata abinci ma sai ya toshe hancinsa da sa da auduga sannan zai kai mata a zamanin jahiliya ba a ba mata gado bal ma za ka iya gadarta mahaifinka yana da mata ashirin ku ‘ya'yansa guda goma ne kowa sai gaji mata biyu Babaka a ba wani kaninka ko wanka shi ma babarsa sai a baka kuma ku ci gaba da mu'amala ta auratayya da su wannan shine matsayin mata a da amma Allah bai dade wannan bai ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila wannan ya fi zina tunda ita zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan kuma innahu kana fahishatan sai ka kara wa maqatan sannan wa sa'a sabila Allah ya hana ba a ba su gado Allah ya ce a ba su lirrijali nasibu mimma taraka walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma taraka walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kafur nasiban mafruḍa dala muna gane haka Allah madaukin sarki yake a ba su addinin musulunci ya harara su da idan an haifa mutum ya mace bakin ciki yake yana tunanin ya kashe ta ne ko ya je binne ta ko ya kai banza da ita kawai ta je ta wulakanta وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ونقول يتي وإذا بشر أحدهم, بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتي أو من نشأ في الحية وهو في الحسام غير مبين الله يعني hana يا أماتا ‘ya'ya يتي وإذا المؤودة su'ilat bi ayyi dhanbin qutila duk wacce aka binne ta da ranta saboda an haife ta a matsayin kyamata sai Allah ya tambaya me kike yi aka kashe ki kaga Allah ya harrara mata amma sai sai mata su zo wai in sun yi karatun boko ta yi ɗan diploma ta ko NCE ko ta yi digiri ko wani abu kamar haka sai duk ta fara cewa wai what man can do man can do better wasu na ganin dole a samar da wannan gender equality da mace da namiji duk ɗaya ne ko ba gaskiya ba ne ai laysa dhakaru kal unsa in kana so gane da mace namiji da mamaci kare ya shigo cikin gidanku ko ka dangare ka sha mamaki wallahi wata in yi kanta sai ta suma ko barawo ya shigo da daddare ka gan ba karkashin gaduwa ta shiga ba muna gane ha wata rana mun taɓa tafiya da mata za mu je wani gari can cikin hadeja an yi ruwa mun ɗauka ruwan baya da zurfi sai muka shiga ruwan hakan bonnet dama ɗan boko ne da muka fito cikin ruwa muka fito da ni da wanda muke a gaba muka fito da ƙarfi ma suka fito sai suka ce mana wai mu nemi ɗan maza su janyo motar muka ce a'a Akwai ku ɗan boko ne wata man kan du man kan du beta shigo ruwa kawai amma ba su iya shigowa ba ai tun da Allah ya raba dole ne a raba mace daban namiji daban muna gane wa to duk wannan baiwar da Allah ya musu sai sai a ga musu addinin musulunci wai ya tauye su wai in ba din tauyewa ba ya za a ce raban gado ne zakari misal hazzul unsayin a ce idan an ba namiji dubu goma mace dubu biyar za a bata kuma ta inda sai ka sayin adalci akwai gurin da mace da namiji daidai da daidai ake ba su shine mai rahabiya yake cewa yastawi inasu wadh-dhukuru fihi kama qad awdaha al-mastub a wannan raban da mace namiji daidai suke kamar yadda Qur'ani yayi bayani fa in kanu aksara min dalika fahum shuraka'u fi thuluth wannan thuluth din za a rabawa da ummai ba a yin lidhakar misla haqqul unsayn daidai da daidai ake raba namiji dubu biyar mace dubu biyar kuma da a ce wata rana za ku samu littafi na na succession ka karanta wani littafi na na conventional succession na rabon gado na turawa da addinai na ba wanda ba na musulunci ba ga ɗan zalunci akwai inda aka ce a rabon gado ne fa babban ɗashi zai ɗebe komai amma shi wannan ba zalunci ba ne to amma saboda mutanen mu an san ba karanta ba mu da wayewa ba mu da culture na karatu ba ma karatu duk wanda ga yana karatu zuwa yana karanta Hausa Islamic Studies a FCE ko yana karanta Education Arabic a jami'ar Bayero a nan zaga yana karatu yana gama wannan karatu ya gama cin jaraba ya daina amma ba mu da tunanin ka ɗauki wani littafi da baya cikin layin ka karance shi ka san me yake ciki ba mali to an san ba mu da na so ba za ta alaka ba ma irin shiga ko ina mu karanto abubuwa da a ce sun san za mu karanta abin da suka rubuta a littafansu da ba za su yi mana haka amma sai a ziga mata yanzu ga addinin musulunci ka haifi 'ya'ya mata guda uku maka kula da su hanyar shiga aljanna namiji ba a gaya mai wannan kuma Allah madauki sarki a cikin littafin sa ya ce haihuwar ƴaƴa mace bai ce kamar yadda haihuwar ɗa namiji ma bai ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha sai ce ya habu liman yasha'u inafan wa yahabu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير يعني mutum mutum wani abai baiwa a bashi a mata wani a bashi ya'ya maza wani a takuɗa mai au yuzawijuhum dhukranan wa inafa. ashe ya mace baiwa ne addinin musulunci shine ya harrara mata ya mutunta su ya kimanta su da Allah muna gane ha Allah ta'ala ya samu dace qala haddathana al-fadl ibn duqayn qala haddathana fiqh an shuraihabil قال سمعت ابن سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu aljanna wannan hadisin bayan malam ya koro isnadi zuwa ga Abdullahi dan Abbas shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yace babu wani musulmi tudriku hubnatani da ƴaƴa mata guda biyu za su riske shi ma'ana ya haifi ƴaƴa mata guda biyu fa yuhsinu suhbatahuma ya kyautata zama da su wajen ciyar da su shayar da su tufatar da su to ba wani wanda zai wannan illa adkhalatahu aljanna face waɗannan ƴaƴan matan guda biyu sun shigar da shi aljanna ashe ita haihuwar ƴa mace baiwa ce idan Allah ya baka ƴa mace amma sai kai mata tarbiyya ba ka bata kawai tana yawo a gari ba ba ka bata kawai tana yin abin da ta ga dama ba kai mata tarbiyya ka mutunta ta ka kimanta ta muna gane kai mata tarbiyya kaskas ka ka ka ka koya mata kai mata tarbiyya ka ka bata ka bata wato ilimi mai amfani kamar yadda ita mace kwarai muna gane ha ta zama tana da tarbiyya ta zama tana da addini ta zama tana da ilimi har ka aurar da ita to lalle in ta saka ƴaƴa biyu sai sun zama ma hanyar shiga aljanna ashe haihuwar ƴa mace ai baiwa ne ko ba haka bane قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض, من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين فلما لم يقول اسناد زواج محمد ابن المنكدر yace lalle Jabir ɗan Abdullahi ya haddasa musu wannan hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man kana lahu salasu banatin duk wanda ya kasance a tare da shi yana da ‘ya'ya mata guda uku, Yi yi'uwihinna yana tattaro su ma'ana yana kula da su baya bari su fanɗare. Yana yin nan ya taro ta, tana yin nan ya taro ta, tana yin nan ya taro ta. Sannan wa hinna, wata riwayar wa hunna, ma'ana wa hinna yana isan musu bukatarsu. Zai ci da su daidai ƙarfinsa, zai shayar da su gurgudan ƙarfinsa, zai biya musu makaranta daidai gurgudan ƙarfinsa. ko kuma zai ɗauki nauyin su gwargwadon ƙarfinsa wa yarhamuhunna sannan kuma yana jin kansu don mata ana so a ringa tausaya musu muna gane to duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku yi musu waɗannan abubuwan ya kula da su ya ɗauki nauyin su ya tausaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad wajaba lahu aljannatu albatta yace kai aljanna ta tabbata a gare shi kai tsaye ba wani shakku fa qala rajulun min ba'dil qaumi kawai sai wani mutum daga cikin mutanen daga sashen mutane sai ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah wa fintaini to ya ma'aikin Allah har ma mai ƴaƴa mata guda biyu wannan ba biyu ba biyu gare shi ba ba uku gare shi ba biyu gare shi har mai ƴaƴa mata guda biyu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fintaini kai har ma mutumin da yake da ƴaƴa mata guda biyu in dai ya kula da su ya kula da su ya isan musu bukatunsu ya tausaya musu to lalle Allah madaukakin sarki kuwa zai shigar da shi aljanna da Allah haihuwar 'ya mace falala ne ko musiba ne falala ne amma wani sai ga ya lalace wai wai ƴa mace ba ta taimako wa dama idan Allah ya baka namiji dan daba ba mai amfani shi shi bai sallawa balle a baka lada bai sallah bare ma addu'a kuma bai je yayi sana'a balle ya makama ba duniya ba lahira in za ka roƙi Allah ya baka da, ka roƙi Allah maɗauki sarki ya baka zurriya tayyiba zurriyatan tayyiba za ka roƙi Allah maɗauki sarki ya baka Allah maɗauki sarki na iya baka ya macen da ta fi ɗa namiji amfani kamar yadda Allah na iya baka ɗa namijin da ya fi ya mace amfani amma wani sai ga ce shi baya san gobe baya san ƴaƴa mata ai haihuwar ƴa mata ai bala'i ne wa ga mu haihuwar ƴa mata ba bala'i bane alkhairi ne alkhairi yanzu me yasa zaka ji mata suna cewa da ka haifi gwamna gwanda ka haifi matar gwamna ka tambaye mata asu gama wannan ita mace da ta haifi ɗanta ya zama gwamna gwanda ƴarta ta je ta auri gwamna saboda idan ta haifi gwamna wasu zai je wa hidima yala ba haka bane amma ta aure in ta haifi ta gwamna can za ta ɗebo kuma ta kawo mata kuma shi ma gwamnan ya kawo ko ba haka ba kuma ka kalla daga maza da yawa maza da yawa ka san dai maganar matan suke bi 60% to 70% na maza matan su ne suke juya su amma sai a har wani wani kwaya daya a unguwa wai a ce wai shine matar take juya shi bayan ko matar juya shi take kawai akwai wanda matarsa take juya shi peacefully a ruwan sanyi take juya shi ma sani ba akwai wanda kuma take juya shi violently da da tashin hankali take juya shi amma ta kana zuwa bayan ta kama abinci ta kama kuma ka sha kayi wanka kayi kuma ce tana da magana ai kaza kaza ke ce an gama ta laba juya shi ba Tafiya shi wana mutane jira a gidan matan su juya suke amma ya sarin gani suke wasu wani abu ne shi sa mata in so ka zauna lafiya da su to ka bi su a hankali in ka fiye zafin kai to wata ran za ka aure suka kuma ta fi ka zafin kai wani ba'an Allah kullum shi in ya dawo daga neman abinci daga kofar gida zai zai zai gyara murya kowa ya gyara in ya zo ga kwano a zaure yayi bol da shi ya ringa zage zage matan da tana suka ce su ba sun gari wallahi karamar ta ce yayi dauko kunmu mu debo kwallaye mu debo kwanan shan ruwa suka fara jiruwa daga zaure kwanan shan ruwa da langa suna zuwa tsakar gida suka sa kwalla da kunmu <laughs> tun daga zaure fara dukan kwanan shan ruwa da ira yana uban waye ce aje wannan anan yana zuwa cikin gida sai ga <laughs> sai kwalla shi suka ce to wannan makabar da suna kaga targade ne ne biyo baya dala ba ka wani targade ne kawai zai biyo baya to shi sa mata wani sa'in da dabara ake zama da su kuma suna da kima suna da daraja a musulunci addinin musulunci bai wofuntar da mata ba su da suke ganin yanzu yi hijabi da suke ganin wata kura musu ake yi duk wani abu mai kyau fa koyi shi ake yi duk wani abu da ka sani mai daraja ɓoye shi ake yi nan duk nan gurin da yawan muna da kuɗi a nan gurin wani kuɗin ma suna banki amma ba wanda zai kawai don ya ji daɗin wa'azi an gama ƙala haddasa na kawai ce akar makalla yanzu akwai kuɗi kaza a guri na sannan akwai wani a banki ya gaya mun kawai ba zai faɗa ba wani ma ba zan gaya mai ba me yasa kowa yake ɓoye kuɗinsa me yasa ake kai su banki saboda suna da muhimmanci credential ɗinka da kai karatu yanzu akwati ake yi na dalma a sa a ciki hasalin ko baka ba saboda ko gidan ya kone credential din kasu kone saboda mai saboda muhimmancin su to ka'ida duk wani abu da yake da muhimmanci ko ya shaki to ya mace saboda gangar jikinta ba wai irin ta namiji bace yanzu namiji in yazo zai motsa ta masallacin sai ga dukkan masallacin ta motsa sai dai ka ji dir dir dir amma mace ta wuce a sadaf sadaf sadaf, saboda su hatta halittar su a doci a waman yunashu fil iliyati wa fil kitabi ghayru mubin sannan kuma abin da mata musu gane ba shine duk wani boyayyen abu an fi ganin darajarsa bari ma misali yanzu a ce kun yi azumi za ku sha ruwa nan ga farfesun kifi nan ga na kaji nan ga na su nan ga na kaza duk an bude amma sai a samu wata rama a cikin wani kwano mai kyau sai a rufe ta kowa wannan wannan kwanan shi zai ringa haji dalaba haka wani wai menene a ciki wannan sabon kwanan duk wannan kwanukan ba sabuwa? tunda aka sa sabon kwano aka sa kaza to wannan yafi daraja ke to amma ta ba sani ba kawai sai zo su ringa fito da jikin su a fili suna tafiya wannan shine ke sababa mana fade a halin yanzu wannan shi yake sabu matan da ba lalatattu ba wani daga ya ga kira ta yi masa to sai je gurin malami ya mata asiri da juye da tunanin ce je ringa zina da ita me yasa su suke fito da jikinsu ake gane ko su waye addinin musulunci kullun karrama mata yake amma saboda ba sa karanta addini sai suke ganin kamar cutar su yake an gaje jami'a za ka rinka ganin su kamar bure da aleda su suna ganin burgewa ne ba wani burgewa a ciki burgewa shine ka mutunta kanka gaba Allah mace ne kai ko namiji mutunta kanka gaba Allah zaka samu nasara a cikin rayuwarka Allah muna gane ha babu man ala thalatha akhwat to wanda ma Allah bai bashi haihuwa ba yana da ƴan uwa mata ya kula da su guda uku shi ma zai samu wancan falala qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah qal haddathani Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil an Ayyuba ibn Bashir al-Muawi an Abi Sa'id al-Khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة yace ba wani mutum da zai kasance yana da ƴaƴa mata guda uku ko ƴan uwa mata guda uku ya kyautata musu wajen ɗaukar nauyinsu. face sai Allah madaukin sarki ya shigar da shi aljanna Allah ta'ala ya samu na cikin irin waɗannan mutane ina ganin lokaci yayi ko babu fadli man ala ibnatahul marduda babu da zai magana akan wanda ya dauki nauyin yarsa da aka dawo mai da ita ka aurar da ita ka huta da ita kuma sai aka dawo da ita gidanka to akwai falala mai girma ka dauki nauyin wannan yarinya قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جعشم ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك wannan hadisin ina da magana akan shi muna gane ha wannan hadisin ina da magana akan shi sati mai zuwa zamu insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da suraka ibn yace masa la adulluka la a'zami sadaqa aw min a'zami sadaqa bana nuna ma mafi girman sadaka ba ko ɗaya daga cikin mafi girman sadaka yace ga ya min ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibnatuka mardudatun ilayk yarka wacce aka dawo ma da ita ka aurar da ita ka huta da ita mijin nan ya sake ta ko dai laifinta ko laifin shi kaga ai ka dawo gidanka laysa laha kasibun gairu ba ta da wani wanda zai dauki nauyin ta in ba kai ba ɗaukan nauyinta wannan zai kai ka zuwa ga aljanna kar ka fushi ka ce ai sakin ta aka haka ni ba ruwa na da ita in ka ce sakin ta aka yi kai ma fa ka to ya jawo shinka talaba ka bane ai aure kaddara ne sai ka ga mace ta je ta aure mutumin banza kuma sun zauna har abada sai da ta aure mutumin kirki ko ba su zauna ba saboda me Allah ya sa wa iya wannan auren adadi kila shekara biyu za ta koma gidan wani kila shekara uku za ta koma gidan wani da alamana gani Allah ta'ala ya samu rashi qala haddathana bishr qala akhbarana abdullah qala akhbarana musa qala sami'tu abi an suraqa ibnu ju'shum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya suraqa mithla irin hadisin baya qala haddathana haywa ibnu shuraih qala haddathana baqiyya عن بحير عن خالد عن مقدام ابن معدي كريب أنه سمع, سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدام ابن معدي, معدي كريب يا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينشا ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة duk abin da ka ciyar da kanka sadaka ne ma lada za ka samu ka je kai aiki ka samu kuɗi ka sai abinci ka ci sai Allah ya baka lada saboda Allah so yake mu ringa tara samun lada a rayuwarmu wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqa duk abin da ka ciyar da danka shi ma sadaka ne ladan Allah zai baka wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaqa duk abin da ka ciyar da matarka shi ma lada za a baka wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqa haka duk abin da ka ciyar da mai yi ma hidima shi ma wannan zai zama sadaka ne a gare ka Allah zai baka lada ina fata mun gane to ina ganin anan zamu takaita abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wannan ne kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh